a shiyar arewa maso gabas da ke jihohi guda shida cutar coronavirus din ta bullo ne a jiha daya wato jihar bauchi biyo bayan bayyanar coronavirus a jihar Bauchi sai dukkanin gwamnatocin jihar suka dukufa ka'in da na'in don aiwatar da matakan dakile cutar ta hanyar kafa kwamitocin wayar da kan al'umma hanyoyin da za a bi don kaucewa kamuwa daga cutar rufe kan iyakokinsu da rufe makarantu da kuma kasuwanni illa kawai wuraren da ake sai da kayayyakin a bukatun yau da kullum. Da farko ga bayanin da kwamishinan lafiya na jihar Bauchi, Dr. Aliyu Muhammad Mai Gora ya yi dangane da bayyanar cutar covid-19 na farko a jihar masu sauraro sunana dr aliyu muhammad maigoro ni na kwamishinan lafiya na jihar bauchi bauchi yanzu ta shiga jerin wanda suke da wannan ciwo na covid-19 a wannan hali da ake ciki yanzu dole mutane su kula a rage yawan cunkoso a rage yawan eh, a yawaita wanke hannu akai-akai da sabulu da ruwa a daina yawan taba fuska da hanci da idanu da kunne a daina yawan tabawa in aka yi hakan nan to zaka ga wannan cutar ta ragu a kula da tsaftace muhalli a kuma kula da yawan cunkoso wajen aure wajen suna ko taro a coci ko sallah a rage so duk masallacin da suka ga za su yi tsari wanda ya dace mai kyau mu muna goya musu baya kuma za mu ci gaba da taimaka musu ta faɗakarwa da kuma ba su shawarwari yadda ya dace na wajen rage cunkoso a jihar gombe babban mai ba da shawara wa gwamnan jihar alhaji sama'ila uba misali ya shaida mini cewa gwamnan jihar muhammad inuwa yahaya ya sake kuɗi sama da naira miliyan 500 a matsayin tallafin aikin dakile cutar corona a jihar sannan ya ci gaba da cewa kaɗan da shi mai girma gwamnan jiha ya amince akan wannan harka ta yakan wannan coronavirus ta kai kimanin a sama da naira miliyan ɗari. Mm. to saboda haka dukkan bodojin da za a shigo jihar Gombe shine aka rufe ba dama mutum ya shigo a jihohin Adama da kuma Taraba masu makwabtaka da jamhuriyar kasar Kamaru sun ɗau matakan rufe kan iyakokinsu a yayin da jihar Adama ta sayo wasu na'urorin da zai taimaka wajen adanar jini kafin akwai gwaji jihar taraba ita kuma ta karfafa toshe duk wata kafa tsakaninta da jihar benue kasancewar akwai rahoton bullar coronavirus a jihar benue na farko da suna na ibrahim abubakar akwai sanarwar da shi ne eh, magana da yawon gwamna wato humashi honosiko ya fitar wanda cewa mai girma gwamnan jihar adamawa alhaji umaru ahmadu fintiri ya fita da takardar cewa a ganin cewa an dakile wannan yaduwar cuta ya ba da wani sanar cewa a kulle hanyoyin shiga garin wato kamar makwabtanmu maiduguri gombe da taraba sannan kuma sai makwabciyar mu kasa da take wato ketare wato kamaru hmm. sannan kuma shi mai girma ya sake ba da umarnin gaggawa wanda ya ba da umarni a take an je an siyo abu a gwaji wanda zai taimaka ma masu kula da kiwon lafiya na nan jihar adamawa an kawo mashushuna na zamani na wannan gwaji wanda zai iya taimaka kafin a garzaya da shi abuja domin tabbatarwa jihar adama taraba wasu matakai su kuma suka shimfiɗa eh, wato taraba su sun kusan sun riga mu don tun ranar ah, asabar da ya shi ma wato kamar sakataren gwamnatin jihar taraba ya riga ya fi da sanarwar cewa ran ladi da misalin karfe goma sha biyu na dare su ma sun dakile zirga-zirga kan lura akwai wannan ciwon da ya bulla a makwabciyar taraba wato benue nan da nan gwamnan jihar wato darius ishaku ya ba da sanarwar cewa a dakile hanyoyin da zai sa a shigo wannan jiha taraba idan muka leƙa jihar yobe su ma an gudanar da matakan tunkarar cutar corona kwamishinan yada labarai na jihar abdullahi bego ya yi ƙarin haske kan batun kwamishinan watsa labarai na jihar yobe to daga cikin matakan da aka ɗaukai rufe iyakokin jihar da makwabtan jihohi da kuma makwabciyar ƙasar nijar wadda zai fara aiki daga wannan rana ta talata sannan kuma an buɗe wani wuri da musamman a asibitin ƙwararru da ke nan birnin da maturu wanda ake kiran shi kama isolation center wato wani babban guri wanda za a ce waɗanda Allah ya kiyaye in a ce misali an kamu da cutar to a wurin da a ce su amma muna fata ma hakan ba zai faru ba ya zuwa yanzu a jihar Borno an ɗau matakan yaƙi da cutar corona kamar sauran jihohin shiyar arewa maso gabas akwai batun 'yan gudun hijira kimanin sama da miliyan guda da ke zanne a sansani sama da guda ashirin wani mazaunin garin maiduguri ya fayyace mini abubuwan da aka aiwatar don yaƙi da cutar covid-19 jihar borno yanzu dukkan wuraren da zaka shiga jihar borno ko manyan garuruwansu sai an tsaye da motoci duka da suka zo su an sa su a layi sun je an sa musu na'ura an ɗauki yanayin jikinsu sannan kuma za su je a wanke a sa su wanke hannu a basu sabulu su wanke su tas kafin su shiga mota sannan kuma bankuna an ba su umarnin cewa su rage abubuwan da za a yi na cunkoso don ka in mutum ya je zai shiga banki zai bi layi ne a waje in Allah ya kai mu da misalin karfe sha biyun dare na ranar talata kenan za a rufe hanyoyi da suke shigowa a jihar borno to idan muka duba sansanin 'yan gudun hijira a nan cikin birnin maiduguri yaya kake ganin wannan abin zai shafi rayuwarsu gaskiya zai iya shafar rayuwarsu idan dai ba hukumomi ne suka yi abin da ya kamata ba so hijirar nan dama ba wato samun abubuwa sosai suke yadda ya kamata ba akwai da yawan su da sai sun fita sun je sun danyi kafkafaka su samu abin da za su sa bakin salati to kaga yanzu an ɗauki matakin cewa an rufe wannan sansani ba shiga ba fita to matukar in ba ana samar musu da abubuwan da suke bukata ba to kuma za su iya shiga wani hali su ma 'yan gudun hijirar sun yi bayani kan abin da suka fahimta da cutar coronavirus. Baga Mustawa doktor shekara na daya da kamar wata biyu. Eh sun bada wani cutan wani corona virus haka sun bada. Sai ce kowa ya wanke hannu ko ya ci abinci ka zo ka wake hannu da sabu da abin da sun gaya mana kenan. Sunana Baba Gana Goni shekara na ɗaya kenan da misalin ko wata ɗaya haka da ake kira coronavirus covid-19 ba kwarai muna da labarin shi fati usman sun muna bayanin wannan cuta wanda take suna ko zan iya in faɗa sunanta wanda take suna ko covid-19 ko haka ne sunanta eh sun muna bayani asib a yawan ta wanke hannu don cutar tana ta fannin gaskiya ta gefen kazanta ko ba gaskiya ba hajiya ya bawa kwalo ita ce shugaban hukumar agajin gaggawa a jihar borno ta yi bayani a hukumance dangane da tanadin da aka yi wa 'yan gudun hijiran da ke zanne a sansanin. Za mu ɗauki mataki da dan dama matakin da muka ɗauka mai karfi ɗin fadakarwa akan cutan cutan nan ba karya ba ne gaskiya ne da wayansu suna ce a'a cutan ma ai cutan da ba zai shafi al'umma na nan ba zafi zai kashe shi da sauransu mun dai muna ta addu'a da Allah ya rufa mana asiri borno muna da an zagaya makwabtanmu har kasashe uku ne chad Nijar da Cameroon. Abdulwahab Muhammad Muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.